Le Niger attend de ses élites des réponses globales. A sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar waɗannan ƙungiyoyi sun fara da tunatar da 'yan takarda cewa ƙasar Nijar ba abin da take bukata da gare su face bullo da matakan kare martaba da mutuncin ƙasa a idon duniya. Sannan wajibi ne gare su su kasance masu jajircewa akan maganar haɗin kan jama'a ba wai cece kuce ba. Zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a dalilin dokar harajin 2018 da zanga-zangar da masu goyon bayan hukumomi ke shiryawa domin mai da martani ba za su haifar wa wannan ƙasa ɗa mai ido ba saboda haka ƙungiyoyin addinin islama ke gargaɗin ɓangarori a kai sheikh shitu isa na daga cikin shugabannin waɗannan ƙungiyoyi da yadda ake hitowa wanga hito wanga hito ƙur'ani ya ce mu can kan uwan juna ne idan wani abu ya zo sai mu su gyara tsakanin sannan Allah ya tsoratar da mu ya ce mu yi tsoron fitina idan fitina ta zo ba ta tsaya kan wanda ya jawo tana yama mai kowa da kowa saboda haka muka tara jama'a mu yi jan hankali ga masu shugabanci da talakawa a sata zamana lafiya saboda zaman lafiya aka shugabanci zaman lafiya ko mai kasa da tafiya domin idan muka guje ma zaman lafiya muka ce ku ce abin ya zama fitina to makiyanmu daga waje za su zo su su mamaye arzikin kasar mu sai suka dama da mu mu zama yan kallo yancin ɗan ƙasa da hakkin da suka rataya a wuyansa ba wai tsarin mulkin ƙasa kawai ne ya umarci jama'a da mutuntawa ba hatta addini ya yi gargadi akan wannan kyakkyawar ɗabi'a kamar yadda za a ji wannan tunatarwa daga bakin kakakin waɗannan ƙungiyoyi Sheikh Shaibu Muhammad. Haƙƙi ne wanda Allah ya ɗora ma su ƴan ƙasa su ba wa su yi musu saurare na fahimta. a saurara a ji abin da shugaba ya gai sannan a yi mai biyayya a cikin abin da ake so ko wanda ba a so matuƙar dai abin bai saba ma Allah ba saboda haka ya kamata ne su kansu shugabanni su yi jagorancin al'umma wato da adalci a ƙarshen wannan sanarwa shugabannin addinin islama sun buƙaci 'yan nijar da ke allah wadai da tsarin kasafin na 2018 da waɗanda ke goyon bayan sabuwar dokar harajin su dubi juna da idan rahama don kawo ƙarshen wannan badakala da ta ƙici ta ƙicin yawa. A zamana a tattauna a jawo a samu bakin zari ƙasar su zama lahiya shine abin da kamata kowa yi. Amma wannan ba zai kai ina ba wanga ya ce wanga ya ce yana hana shugabanni ma a tara aikin za su yi na cigaban ƙasa ba zai yi ba in ba mu wace hankali. watanni sama da biyu kenan da kungiyoyin kare hakkin jama'a ke zanga-zanga kusan a kowane mako biyu da nufin tankwaso gwamnatin Nijar ta canza ra'ayi a kan dokar harajin 2018 yayin da hukumomin kasar da masu goyon bayan su a tasu zanga-zangar ta makon jiya suka ce ba za ta sabu ba sai dai da alama kungiyoyin fafutukar ba su da niyyar ja da baya domin yanzu haka sun bayyana shirin fitowa kan tituna a gobe Lahadi kan wannan batu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.